Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 13 ga watan Mayun shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne aka yi bikin ranar mata a jamhuriyar Nijar. To sai dai manazarta na cewa tasirin bikin ranar na kokarin disashewa. akwai jan aiki babba a gaban mata nan Nijar musamman yanzu 'yan mata masu tasowa saboda gwagwarmayar da mata suka yi a da a yau babu matan nan da za su iya yin ta. kamar kowace ranar asabar muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa baya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan ga mahmud kwari da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Jakadun bangarorin da ke fada da juna a Sudan za su koma teburin tattaunawa a gobe Lahadi a birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia a cewar wani babban jami'in diplomasiya na Saudiya. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun shugaban rundunar sojojin Sudan Abdulfatah Al-Burhan da na mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo da ke jagorantar rundunar mayakan rsf ke ci gaba da musayar wuta ta sararin samaniyar birnin khartoum duk kuwa da yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula a jejima a kasar saudiya wacce ke karbar bakuncin tattaunawar cimar jejjeniyar tsagaita wuta ta gayyaci babban hafsa na sojojin sudan abdulfatah Alburhan ya halarci taron kungiyar kasashen larabawa a birnin jidda duk da goron gayyatar da aka aika wa alburhan babu tabbacin zai iya barin sudan domin halartar taron saboda dalilai na tsaro babban jami'in diflomasiyyar na saudiya ya kara da cewa an gayyaci alburhan ne zuwa wannan taro saboda matsayinsa na shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta sudan wadda aka ɗora alhakin miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin ɓarkewar faɗan da ke wakana a yanzu ɗaruruwan mutane suka mutu kimanin wata guda da fara faɗan yayin da fiye da mutane dubu ɗari biyu suka tsere zuwa ƙasashe makwabta kana jimlar wasu da adadin bai gaza dubu ɗari bakwai ba suka rasa matsugunansu a cikin gida yayin da musayar wuta tsakanin mayakan falastinu da isra'ila ta shiga rana ta biyar dakarun falastinu sun kaddamar da harin dubban rokoki su kuwa sojojin isra'ila na kai hare-hare ne babu kakkautawa zuwa yankin zirin gaza guda daga cikin rokokin da dakarun falasɗinu suka harba ya jikkata wasu falasɗinawa biyu ma'aikata a isra'ila kuma ya raunata wani guda ɗaya sojojin isra'ila sun kai mame sansanin 'yan gudun hijira na balata da ke kusa da birnin nablus kuma falasɗinawa guda biyu sun rasa rayukansu ya zuwa yanzu dai babu fatan kurkusa ko ɓangarorin biyu za su tsagaita wuta tunda dukkaninsu sun ci gaba da kai wa juna hari zuwa yau asabar ɗinnan nan yanzu aka dai jimlar falisdinawa talatin da hudu aka kashe a yankin zirin gaza kuma akalla guda goma sha hudu daga cikinsu fararen hula ne bayan ba da belinsa tsohon firaministan pakistan imran khan ya isa gidansa da ke birnin laho a yau asabar biyo bayan tuhumar da rashawa da cin hanci al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama mustakan a ranar talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu al'amarin da ya sabbaba gama tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaro kamawa tare da tsare tsohon firaministan na pakistan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da hukumomin tsaron sojin ƙasar suka soke shi daga kasan harshe ko da yake dama ya zarge su da hannu wajen yunkurin hallaka shi a bara. To amma kotun kolin ƙasar ta ayyana kama shin da jami'an tsaro suka yi a harabar kotu a matsayin haramtaccen al'amari kuma hakan ta sanya aka ba da belinsa a jiya juma'a. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin gwamnati a ƙasar Myanmar sun kai simame a kan wani ƙauye da ke lardin tsakiyar ƙasar al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara cikinsu har da yara ƙanana guda hudu. Kafofin labarai na ƙasar sun faɗa a jiya Juma'a cewa simaman sojojin a ƙauyen mai suna PINPAR na lardin Bago na matsayin ramuwar gayya ga farmakin da dakarun da ke adawa da mulkin soja a ƙasar suka kai a larabar da ta gabata. gidan rediyon free asia wadda gwamnatin amurka ke tallafawa ya ambato wani mamba kungiyar dakarun sa kai na kasar na cewa kashe-kashen ya biyo bayan faɗan da ya ɓarke ne tsakanin dakarunsa da sojojin gwamnati da kuma mayakan ƙungiyar knl da ke tallafawa mayakan nasa a yankin ya ce dakarun haɗin gwiwar sun hallaka sojoji guda ashirin kuma wasu ka kama guda uku a gwabzawar da suka yi Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma Papa Roma Francis. Ziyarar Mr. Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kiev, babban birnin kasar ta Ukraine ta hanyar amfani da jirage marasa matuka baya ga birnin kif dakarun na rasha sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar inda suka lalata abubuwa da dama sai dai wasu rahotanni na cewa mayakan na ukraine sun yi nasarar kakkaɓo jiragen ko da yake hukumomin sojin kasar ba su fayyace adadin jiragen da suka yi kirarin kakkaɓowa ba kazalika rahotanni sun ce ba a bada rahoton rasa rayuka ko adadin dukiya da hare-haren suka lalata ba amma dai wannan shine karo na shidda da rasha ta kai hare-hare ta sama a kan birnin na kiev ta hanyar amfani da jirgi maras tuki daga kamar wannan wata na mayu zuwa yanzu a nan guda kuma rahotanni na cewa mayakan ukraine da suka kwashe watanni suna fafatawa a birnin bakhmut na ci gaba da samun galaba a yankin. Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar yau ne aka yi bikin ranar mata ta bana ranar da aka keɓe a kowace shekara domin jaddada gwagwarmayar matan kan yadda aka mai da su saniyar ware ta yadda ba a damawa da su kamar da ya kamata. to sai dai a yayin da mata da dama musamman a yankunan karkara ba su ma san da ranar ba manazarta na ganin fafutukar na kokarin ja da baya alhali har yanzu ana ci gaba da mai da matan saniyar ware ga rahoton da tamar abari ta aiko mana daga damagaram Maudu'in na bana dai shine mata da ci gaba. Madam Mumuna ita ce mataimakiyar babbar darakta ta hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara a nan jihar da magaran. To abin da an mai da hankali gare shi shine zancen ci gaba na ɗiya mata. kenan wanda ya ce zancen cigaban ɗiya mata ya ce gaban ƙasar nishar duka akwai abubuwa gudunmuwa ta musamman wanda mata suke kawowa cikin ƙasa akwai ayoyin doka da ƙudurori waɗanda gwamnati ta sa hannu don kama ma mata su ci gaba da wannan ci gaban da suke kullu. sai dai na yi kicibis da wata mata da ta fito daga karkara ga yadda hirar tamu ta kasance game da wannan sallah sannu malama sannu ya sunan ki suna na maryama mada ina kwana lahiya lau an shigo gari mun shigo gari kasuwa ah, kasuwa kika zo kasuwa muka zo eh mai ne da kuli kuli muke yi muna shigowa gari muna saidawa yau biki san ba wata rana ce malama yau subdu ko subdu mm. yau sallar mata ce sallah mata eh. ai na ake yi a garin ku yanzu da kika huto ba a sallah ban taba jin zancen sallah mata ba ji mu dama dama aka yi katare a radio eh. da maza an sun kuna maka ji ana cewa yau sallah mata ake a zango eh. yau sallah mata ake amma ni ban taba sanin ana yi ba yau ce fa a a karkaran ba wanda ya san ana yi kuma ba a taba ne kika huto kasuwa yanzu kasuwa na zo sai yan kana da na kawo kuli kuli ne da mai in yi soyayya ta abinda na samu in koma gida a can karkarar ta ku ba ku da kungiyoyi saka mata ka yi kungiyoyin ma an ba shigo san ba abin da suke mu kuma matsalolin masu ishi sun ga ko mashin ba mu ta nika da bare ta sirhe wannan nika guje sai mun dauka mun yi balaguro guda mun je wani gari muke nikowa ruwa ma famfam ɗaya eh, da dan taka heri ya ya kanta amun famfuna mm. bayan haka nan da muka samu kungiya aka irin wani bashin da ake bada na karkara sai mu samu ko kiwo ko kuɗi mu amsa sana'a muke bin mu da jari ma babban matsala abinci yanzu kowa ya son yaushe duniya da damuna in kai damuna ma duka bai bari wata uku da hatsi. to ko ana iya cewa an samu ci gaba tsawon waɗannan shekaru kan wannan sallah aishatu buzuwa jagora ce a gungun kungiyoyin mata a nan da magaram jajircewa suka yi kuma jajircewa nan su ta ba da sakamako wanda yau muna ganin gashe shi a gaskiya yanzu mun gode ma Allah duk abinda za a ce a bada kasan mata kinan wannan ma sai mu yi alfahari da shi ce gaba kin ga kamar ala misali kin ga abin post elective kamar da zabe kamar kuma post na nada mukamai duka da a inda ake angusa gusa daga nan daga kaso goma sha biyar zuwa eh, cikin ɗari aka koma ashirin da aka kai talatin kenan gaskiya an gusa kuma magabatan lalle su ma kuma da niyyar su ita kuwa hadiza hima yar kungiyar farar hula mai gwagwarmaya a kan hakkin mata fargaban su ta nuna kamar haka akwai jan aiki babba a gaban mata na nijar musamman yanzu 'yan mata masu tasowa saboda gwagwarmayar da mata suka yi a da a yau babu matan nan da za su iya yin ta mun rihe ido ba mu ga kyan makwabta ba yan matan mu yanzu ba su san ba ma ina suka sa gaba ba su san ba yaunin da ya rataya a wuyan su yawanci ba su san ba ma a cikin mu aiki kin ga babban matsalar maroyi lab wanda ake ce ma madadi ba mu da madadi a yanzu dai kenan akwai shan aiki a gaban mu mata na Nijar sai mun tashi haika. Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. a gaida tamar abari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida, ashirin da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta biyo ya afirka akan mita 200.5 bayan haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola. kan tarihin masarautar ilori da kuma ta da fulani da yarbawa to idan masu tambaya su musa usman da garba yola na saurare ga kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin arewa house kaduna dr salisu bala wanda ya fara cewa zan fara daga ma'anar kalmar ilorin kalmar ilorin kalma ce ta yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai hmm. abin da take nufi shine wato wasa makami ko wasa takobi hmm. shine ma'anar kalmar ilorin su yarabawa suna da wani kuduri ko abin da suka dogara da shi ko suka kafa a kai cewa idan za su je yaƙi lokacin suna karkashin daular oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa hmm. akwai daular ghana akwai daular songhai akwai daular oyo akwai daulolin kasar hausa akwai daular benin ma da sauransu hmm. so idan mutanen da ke karkashin daular oyo ko masarautar oyo za su je yaƙi suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin ilorin wannan dutse ana kiransa okuta ilorin hmm. shi okuta ilorin babban dutse ne wanda a nan ne suke wasa takubansu sannan su tafi yaƙi saboda idan sun wasa takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cinsu da yaƙi hmm. shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira idi afe wani yanki da ake kira idi afe a cikin wato yankin wato kasar ilorin wasu sun mai da shi wurin zaman na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wani al'ada ta kafo ga jama'ar yankin ilorin ba a taba cin su da yaƙi ba saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihinsu da ya gabata a baya manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa in an masa kuɗi zai iya kaiwa kamar dala miliyan biyar to Hmm. wannan takaicen takaitawa kenan bisa abin da ya hmm. shafi kalmar ilorin to idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na ilorin yanki ne da yake kasar yarbawa kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta dubu wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum dubu da arba'in mutum 582 sannan yana cikin jihar kwara ne a yanzu wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin najeriya sannan yanki ne wanda mutanen yarabawa suka kafa kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar najeriya idan ka cire maganan hausa fulani da sauransu sannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na oil empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi saboda abin da ya shafi wancan okuta ilorin inda wannan babban dutse yake wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa ta su kafin su tafi yaƙi tun shekara ta dubu da dari hudu da hamsin wannan yanki yake da ɗimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji sannan kuma suke yin da abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Hmm. sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin najeriya a shekara ta dubu da da da takwas casa'in bakwai lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo sai zamanto akwai wani kamfani da turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a wato royal niger company to wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na royal Niger company a shekara ta 1897 hmm. sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin nigeria a shekara ta 1900 cif cif a wannan yanki Jangan Amadu Salatu, Jalla a'a dujeji jambatali asugu foli kiite mayade ɓuuri winnade hamadi modi sibi noddidu yeɓe fodi hay goto min goppani kono asama yaaɓe wona guidali wona suɗinaɓe rayna allah hokkiɗum jawdi amadi sirina en alaji amadou lo wiyete dengere mo mbuji alassane bocar daw ɓulɓul e kaari kooro isawade seydou racine gayen gorko mbasinamen asama mo dabɓay ɓula bonnani sirinaɓe amma iɗa aka duba baya bisa tarihi zaga cewa yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su fulani da hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar najeriya da yankin kasar hausa da kuma wajenta ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki mm. wayanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki mm. an yi da karni na goma sha tara ya shiga a lokacin jihadin shehu dan fodiyo shehu usmanu dan fodiyo saboda an yi jihadin shekara ta dubu da dari takwas da hudu sannan yakin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda shehu ya ba tuta to wannan gari na ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin shehu dan fodiyo a cikinsa hmm. duk da cewa shehu dan fodiyo ya rasu shekara ta 1817 sannan wannan yanki ya zo ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta 1824 hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaki wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa dan tsazalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta dubu da da takwas hudu wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salihu wanda ɗa ne a wurin salihu bin ali ɗan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da sittin hmm. sannan akwai sarki zubairu dan abdulsalami shi ne wanda ya karbi mulki daga shekara ta dubu takwas da sittin zuwa shekara ta dubu takwas da da sittin takwas a gaya shekara takwas kenan mm. sannan akwai shita aliyu dan shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da dan fodiyo mm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu takwas da da sittin takwas zuwa shekara ta dubu takwas da da casa'in ɗaya sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta shida sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta shida ya kare a watan hudu ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayinta na najeriya sannan a shekara ta dubu tara da sha biyar zuwa watan nuwamba na shekara ta dubu tara da sha tara an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga Sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu tara da da hamsin tara. aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai zulkarnaini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim kwalafo dan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar ilorin fulani sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Ilori. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke an samu tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. Yusuf madalla a gaida ka almasi garba. To kada manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku ji labaran wasanni. Wasanni a takaice. shugaban kungiyar gasar La Liga ta kasar Spaniya, Javi Tepes, ya bayyana cewa raba gari da dan wasan tsakiya na Spaniya, Sajo Busquets da Barcelona zai baiwa kungiyar damar sake dawo da tsohon dan wasanta Lionel Messi, wadda kwantiraginsa ke shirin karewa a wannan kakar. Tepes ya kare kalaman nasa ne da cewa sai Barcelona ta rabu da wani dan wasa mai jan kuɗi ne za ta iya sake danko Messi da take kwaɗayin dawo da shi ƙungiyarta a jiya ne dai buske wanda shine kaftin din barcelona a yanzu ya tabbatar da jita jitan raba gari da kungiyarsa ko da yake bai sanar da inda zai koma ba a bangare guda messi wadda bayanai ke cewa psg ba ta da shirin tsawaita sa jita-jita na alakanta komawarsa saudiya da taka leda don bin sahun babban abokin dabinsa wato cristiano ronaldo wanda ya koma alnas inda wata majiya mai kusanci da shi Lyon ke cewa saudiya ta yi masa tayin da ba zai iya kawar da kai ba idan muka koma gasar premier na kasar ingila wasan mako na 35 inda league united suka kara da takwarata na newcastle a yanda suka tashi kunnen doki inda suka tashi biyu da biyu sai kuma chelsea da nottingham forest su ma dai kamar baya suka yi canjar suka tashi biyu da biyu ita kuwa manchester united ta kara ne da takwarata na wolf inda manchester united ta yi nasarar lallasa wolf da ci biyu da nema a bangaren kasan germany kuwa bundesliga inda kungiyar kwallon kafa ta Biyaminic ta buga da Shark Opo nan take kuwa Biyaminic ta samu nasara da ci shida da nema sai kuma Frankfurt da Mezik inda Frankfurt ta yi nasarar cin Mezik ci uku da nema sai kuma ita abokiyar hamayyan Biyaminic Borussia Dortmund da Mönchengladbach inda Borussia Dortmund ta samu nasara da ci hudu ita kuwa Mönchengladbach ta samu rashin nasara wannan nasarar da Borussia Dortmund ita ma ta samu dai shine zai iya bata damar lashe gasar Bundesliga yanzu kuwa bari mu leƙa wasanni da ake zaton za su ja hankali a gasar Premier a gobe inda Everton za ta karbi bakoncin Man City wadda kuwa ita take da ragamar gasar Premier a hannunta sai Arsenal da Brighton inda Arsenal ita ce take mataki na biyu a gasar Premier al'amarin da masana harkokin wasan kallon kafa ke ganin cewa lalle za a fafata a gobe Comrade Umar Usman wani mazaunin jihar Adamawa ne kuma mai fashin baki alkan al'amuran wasanni a Najeriya Wadda ya ce Malam Salisu idan ka dubi a wasan da za a buga a goben nan wasan ita man city da ita everton zai ɗauki hankalin jama'a kwarai da gaske ganin ita everton tana kasan teburi inda ake ganin dan bata samu nasara a wasan da za ta buga gobe da man city ba ana ganin wannan zai iya sauke ita everton din zuwa relegation to shine ake ganin kamar everton din ko da a sati da ya gabata sun yi iya kokari inda suka fito daga cikin wannan fadawa relegation din to shine ake ganin kalubale a gaban ita manchester city lado sal Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. jakadun bangarorin da ke fada da juna a sudan za su koma teburin tattaunawa a gobe lahadi a birnin jidda na ƙasar saudi arabia a cewar babban jami'in diplomasiya na saudiya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun shugaban rundunar sojojin sudan abdulfatah al-burhan da na mataimakinsa muhammad hamdan daglo da ke jagorantar rundunar mayakan rsf ke ci gaba da musayar wuta ta sararin samaniyar birnin khartoum duk kuwa da yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula yayin da musayar wuta tsakanin mayakan falastinu da isra'ila ta shiga rana ta biyar dakarun falastinu sun kaddamar da harin dubban rokoki su kuwa sojojin isra'ila na kai hare-hare babu kakkautawa zuwa yankin zirin gaza guda daga cikin rokokin da dakarun falasɗinin suka harba ya jikata wasu falasɗina guda biyu ma'aikata a isra'ila kuma ya raunata wani guda ɗaya shugaban ukraine volodymyr zelensky ya isa birnin rome na ƙasar italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na ƙasar da ma fafaroma francis ziyarar mr zelensky zuwa birnin na rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin kiev babban birnin kasar ukraine ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa. to masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu sallama bari mu mika sakon taya murna zuwa ga malam sahabi dan ada a garin sanyin na bisa ga auren ɗansa da aka yi wato bilyaminu sahabi dan ada a yau asabar dinnan tare da fatan allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuri'a ɗaya ba saliha yanzu kan a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe wanda ya hada sauti ya kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na nake muku fata alkhairi ma'assalam.